نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلامه الله والنور النور وبه تزول الديجور فكلام الله هو النور وبه تزول الديجور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه تتفوح الأزهار ولي هذا الليل نهام وبقرآنك تغزو الدنيا وبقرآنك تغزو الدنيا عيدا وتشع الأنوار wanda ce malam jiya kun yi magana a kan wanda yake ma'aikaci kuma baya zuwa wajen aikin amma yana karɓar albashi malam ni ma'aikacin local government ne ah, amma ko mun je ba abin da muke yi za mu zo na ne mu ta hira don haka ba na zuwa sai na je harkata kuma ina karɓar albashi ina hukunci na alhamdulillah rabbi alamin والصلاة والسلام الأتمان لأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام دون لا تدوكيش أيدي يا سام أكم يا الجيش أكد براكو يا كالبوستين إنت قاسم يتجيه والسمانين إذا بكرائك وزيك سامبا منين يشينك idan aka nuna maka aikin ka kai zama yau akwai gobe babu yau akwai jibi babu wannan duk ba mu matsala ne kaje kana nan already a matsayin ma'aikaci duk lokacin da aka nemi kai aikin kuma za ka yi so da aka saboda kasancewa in ka je yau ba aiki gobe babu sai jibi to ka ga wannan kuma ba dai ana cewa a ce ka je kullum ba sai dai idan ma'aikatar inda kake aikin suka ce to sun sauƙaƙe maka sai ran kaza da kaza da ka nuna zuwa ko kuma ma su tsari game da ake yin sabis da tura fata kaje da karatu kuma kana karɓar albashin haka wani an ɗan shirya musulunci amma haka kawai mutum da yanzu yana karɓar albashi ya je kawai yana yawon samun kansa kuma na ma'aikaci ne ba aikin ko da ka zai a iya wannan da kamata ce gwamnati ta cikin kula cewa duk wanda aka ɗauke shi aiki akwai aikin ko babu in babu aikin sai a canja maka mutum ya kamata kuma a ce ana biyan ma'aikata kuma ba a yin aiki tun kuma akwai aikin a tabbata cewa aikin da mai sauki ne Allah ne kawo maka sauki ba sai kawo ta da amma a ce kwata-kwata ba a zuwa sai ya karbi albashi a wannan kan zai kamata ba a kamata a sake duba da wani. na tambayar da zai fito malam ina kashi da janaba hmm. ina cutuwa matuƙa in har na wanka da ruwan sanyi hmm. shin zan yi taimama ne tun da mutum ba shi da iyali hmm, ba ka nuna tare da ruwan zafi yanzu ka nemi babban filas kullum da ya ka kuma ruwa ka ajiye shi ba za ka in ka tashi da jinama tun da ba ba ya ne da kai ba ma'ana mafarki yake kenan tun da ka san kana yawan mafarki sai ka tana ne ruwan zafi duk lokacin da kai mafarki ka je kai wanka in ba kai ba kuma sai zai maka shayi ba hmm. za ka abin da ya kamata ka kenan amma ba za ka kai kai kullum a ce kai ke ma ba magana ke ma hmm. tun da akwai mafita to da ka in an rasa mafita ne kwata-kwata ba ruwan zafi da zai samu ba kuma ga shi da na ba ta kama a bisa ya kuma ina halin tafiya mm. saboda haka wannan sai a ce kai ce mama makana zaman gida yana da wuya haka ta faru da kai sai dai in ya faru din kuma bayan da aka biya ba ruwan zafin babu hanyar ka bayan za ka tuma ma a yanzu kuma lokaci zai fita wannan mutum zai iya yanke nuna sai sannan ka amma ya kiyaye kuma na gaba. Salamu alaikum malam mutum ne ya cuci wanda ba a musulmi ba mm. kuma ya mutu balle ya nemi gafararsa sa ya zai to sai ta nuna masa kafa duk wanda ce da ya san ka yaya su kawo sa inda za ka je ka same wanda ba musulmi wanda ba musulmi ba kan shi ne ya wuce wanda ba su musulmi na ɗauka su da musulmi ne da ka je ka same masa amma da ba a kuma ko wani haƙƙi na zuciya yana da magana da haƙƙi yana da yaya ka je ka nemi yayan ka ba su in ko ka samu yayan ba kai sadaka da wannan kai dai ka sadaka da haƙƙi a ah, ranar asabar an ƙara mun ruwa mm-hmm. kuma ina azumi ga azumi na ba ne shi ruwan da zai karya azumin shi ne ruwan da mutum ba ya cin abinci ya ga ya sa masa gari saboda ya tsaya masa a matsayin abinci wanda yana karya azumi amma ruwa kawai za ka samu dan kwalin ruwan jini na ka ji dan karfi karfi wannan ba ya karya azumi na to wanda ce assalamu alaikum malam mata ce mutum ya yi rantsuwa cewa in ya aure ta kamar ya kwanta da mahaifiyarsa ne ga shi kuma yanzu Allah ya sa mishi bala'in son ta har ana shirin aure ya lamarin. Mutum sai ka fara mai hali sai azumi guda sittin a jere. Ni azumi sittin a jere da a neman auren ta. Assalamu alaikum malam ina da cikin wata takwas. Mijina ya hana ni azumi wai kada dan da ke ciki ya sha wahala. Hakan ya yi kuma menene abin yi. mai ba mana ai mace ka in tana da laluran da ba za ta yi azumi ita da kanta ne za ta haka dai amma ta ruwa ka ce ka hana ta azumi ta tana son sai a ga wannan ba ne da shi dan shi ke nuna to dan sa ai kuskure ne Allah ta'ala ya fi ka sanin ta sai ya halitta shi kuma ya tafi A Allah bai ce ma kike ka ku azumi sai azumi sai in ya gagara ne ta jarraba ta ga bai zai yi wa tana da labaita ko dan yana da labaita to wannan za ta iya sha bana magana kuma tarawa kuma to jama'a nan ba da jama'a ba ne za mu fara maka waya ga tambaya malam assalamu alaikum wanda daga ita ne sai mu je ne malam menene hukuncin wanda yake fama da aljanu har ta kai idan ya dau azumi sai su sanya ya karya idan kuma bai karya ba sai su rike numfashin shi a yana ta fara yana ta fama yana mimikewa kamar zai mutu ko sallah baya iya yi don ba ta da hankalinta ya matsayin azuminta to wannan ya hukuncin da hukuncin mara lafiya hmm. to za ka sai ta ajiye azumin din har sai lokacin da ta kama sauki hmm. sai ta rama azumin na gaba hmm. don mara da ajiyar suka shige ko suka buge suka buge shi almarar lafiya ne muka bila ta lafiya kuma kanin kun maridan ala safarin fa'idar mai yanzu wanda ba da lafiya ya rama ba mata rama ba na نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان عليكم السلام. طيب ba mu ji ba mun haka wannan sana an haka ba ba don haka sau na gaba alaikun salam lafiya biyar wai wani biyar da zama bismillah ce ba to na kuma da kyau yana a ana so masa bayan karar. Mm-hmm. Na uku, misali mace tana wanka ta yi wannan yi da kuma ya kama ta zo za ta yi za ta na yi na biyar dai karki ja da na na biyar ba? mutum ne mutum ne da ba ya kula amma ba wai ba ya yi da ba ko wanda ba ya yi ko wata ran da da ko mm. to yanzu ba sai ke suna ne ya zai

ya ya ajiye ya amfani da ya amfani da mene na ya amfani da mene ya da fara amfani da wannan da na ta shi kenan to tambayoyin guda shida ne ba biyar ba kin ji ba to malam tambayar ta farko hmm. shine akan a ce mutum ya je wajen wanda ba su mutum ciki ba mm. bai halatta ba mm. to in kuma kai ne kai ma wasu ba ban ba na ya halatta kai ba wasu ba na halatta wani kai ne dai wasu malamai ke wasu malamai sun ce bai halatta wasu wata ana ganin mace gashin ta al'aura ne a wajen wacce ba ma ba bai kamata ta gani ba eh. amma ke yin kima wa wata ba su ma ki ba ba mm. laifi tambayar ta biyu ta ce mutum ne mawaki sai ya zama na yanzu ya tuba da waka tun da ya tuba da waka shi ne abin da ya danganci arzikin da ya samu ta waka nan halal ne ko kore. to inda ya riga ya tuba arzikinsa ya zama halal saboda wannan ma harumin kasbi hmm. ba ma harumin bi'ayi shi kusa ne sai ya rarraba ma harumin bi'ayi ba inda za ka zama maka

sannan dai na jiman tambaya eh shi da hajjaci da wasu kuma eh, rashin ta eh da kaba ba eh shi ne tambayar sai akan mm. shi wato mawakin mm. bayan ya mutu tun da ake in mutum ya mutu mm. ana kai aika su ko fita ko a suka ba mutu to gashi ya tuba amma kuma ya mutu wa ana nan a raye ana ji shin za ka mishi ka misho ai ba za ka yi ba ai a tawbato ta hajji ma kana kabla to ba na rusa duk da kai ba kasancewa yanzu akwai takai an samu zamani na za a iya ajiya kuma da shi bayan ya riga to ba insha Allah Allah zai karbi to manzo wannan kuma bayan da wani dan bai sai je taro dukkan kaso sunan da suka wasu na kama haka dai to da ka don an ji waka sai da baya sai da malayin kuma ya rage na waɗanda suke jin wakan ba shi ba mm. ya riga to ba kafin ya rasu amma da bai tuba ba har yanzu ba wannan zai iya ashe da ne kamar yadda kullum ban manta ba tun al'ada ta yi wanka sai can da ta za ta kare da nan sai ta za ta al'ada ta yanzu kai yi a kallon ta ne na eh. wanda a kallon ta za ta rama kwarai to a farko dai ba ta al'ada Sannan kuma dama wanda ta yi ta yi kafin al'adar ne zo shi nan ta yi amma bayan al'ada ya zo yi yanzu a ya shiga sai ba ban sai ba ta yi azhar ba sai ta al'ada na shi ganin haka ne tambayi to yanzu za ta kama sallan azhar da gaba ko wani tarama ba a'a matukar rana ba ta faɗo ba za ki hama ba a kina a cikin lokacin azharin al'ada amma da ki da ke ke a zara ba ki da karba har ranar ta fara ta al'adun ke don kuma ma za da haka amma wannan matukar ba za a iya samun ina ko in kai ko da ka a biyar ne ya ke kafin ranar ta fara ranka a biyar za a iya samun har ya kama a za a cikin ciyar ka kudu ya ka kuma raka a da ta al'ada ya zo to a za da ka sun fara kan kanta ba kalama amma in ba za a iya samun raka a biyar ba ka kudu za a samu to sai a za a iya fadi da aka kuma ke ta ke ta shi kenan to tambayar ta biyar na bishe ne kai akan batun mutum ne baya kula da sallah da sannan yanzu ya tuba to yana kokarin ya zai iya ciyarwa azumi kuma da yanzu baya azumi kuma sallan yau yayi yau ko da shi ma zai yi to wannan kiyasi ake mutum mara su ya gane nawa ne ya kuce musu musalla ba masu irin wannan hali to da ka tun da ya tuba sai iya sa yanzu yana ganin sallah kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa sai tafiyan sallah sai ya samu yaki ne yanzu kai yana da niyarawa kamar dai na mai halatta ne ya faɗa haka haka hukunci to da haka zai zai kiyarsa ne azumi ma za a kiyarsa ya azumin da ba ta yi ba sai karama iya wannan azumin kawai. su karshe shi ne mutum da yana irin yawan miyagun mafarkai din nan hmm. sai wajen ainihin hmm. sai aka ce ya samu irin su amfani da man zaito har da kauta shi ne halatta. Ya halatta wannan maguna yana da su ne kan aka sami su. da yana maganin kowane ciwo. Ba za ka yi wannan magunguna To, alhamdulillah jama'a sufuli tara sufuli uku hudu ko kuma uku biyu kai hudu biyu daya shida shida biyar wannan babbe kullum ina ce ba ta to hukuncin warkoki a musulunci na to eh, shi kenan farko na masallar irin zama ya kamata ya sallah to ya tabbata a sunan magana ta sallama hadisai da yawa yana wani halin ya kan yi zama na wato tawago shi ne don a san duwawo duwawon sa ainihin na hagu mm. yana da kafar ta gudun tana ta ciki kafar da kuma ya kafe ta sannan na da wani iftirash shine ya da kafar abun ya zauna a kanta ya kashe kuma ta dama to malamai da suka haɗa hadisin abun da aka yi ya shine idan zaman tsakanin tahiyya a gida da gida ka zauna kan kafar kanin ka shimfiɗa ta sai ka zauna ta ka bayan ka a shimfiɗa sai ka zauna a kan ta kafar abu ta dama kuma ka kafa ta haka nan zaman farko na sallah shi ma sallah sai za ka iftirashi ka zauna kan kafar ka ta abu ne ka shimfiɗa ta kasan kura ta haka sai ka zauna a kanta sai ka kafa ita kuma ainihin wato ta ta dama amma in ka zo zaman karshe kuma ko za ka yi zaman sauraro sai wannan kafar kaɗin da za ka zauna a kanta sai ka miƙar da ita ka shimfiɗa ta ta ciki sai ka zauna a kan duwawu kana hagu sai ka kafa ainihin kafar ka ta dama in ya sun ke zama sun kafu da ƙasa saman babbar yaka sai domin sai haka shi ne ya ɗan baka sun yi amma ana sauraro su

barka da yau ina da tambaya to tambaya na mutum ya da mahaifinsa wanda ya rasu za a iya karanta mata qur'ani da ko Allah ka ya masa ladan za a iya wato ma ne sun samani dangane da wasu daga cikin samun ayyuka za a iya karanta wa ba mace ko ra'ayi ba don asali shi ne kowa na ba shi ladan aikin da ya ke wa an zai sami insani da masa ba za a ba shi ladan abin da ya ka ba za ka wanda zai aiki a ɗauko ladan a baka ba amma shi ya mutum da sai samun in shi ya ba da ladan ladan ne to sai suka yi fata akan abubuwa guda biyar in mamaci aka yi masa su za su ne akwai addu'a sai addu'a zai je akwai fari in kai zai je akwai aikin hajji shi ma yana zuwa akwai umra ita ma tana zuwa akwai azumi shi ma yana zuwa wannan ko da an samu nasi na hadisai wasu sun tambayi wanda za ta manzana su kuma ke a yi ko za ka da aikin haji da umra da wannan yawa sadaka abuwa a sai ba azumi ba ne sadaka sadaka shi ne biyar kuma wanda aka yi jima'i a kan idan mutum ya sadaka ladan zai je ga mancin sa wannan guda biyar duk an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne tabbatar da cewa suna zuwa to sai suka ce sai dai a takaita a kan wa'annan wasu suka ce a'a ai wannan ya tambaya sa aka yi sai ya halatta wasu ne ma da an tambaye shi zai ce saka ma ta tambaye da ce eh, karatu alqur'ani an tambaye da ce kusa ba a kawo wannan da sun kyawun halin ba aka ce in yi na ba mu mutum na ladan zai je ga abin da jewa kana haka da kai shaka ka kawo wani ya ga ma zai je eh, wannan ya yi wannan ya yi wannan ya yi. to da mai malamai suka ce abin da suka yi da kamar shakul islami kimiyya da ibn zubair suka ce ko wani irin aikin lada sai wa mutum ka ka ba shi ladan aikin zai je masa da shakul islami kimiyya da yayi hamsin ya kawo kan masa dalilai hamsin da yake nuna cewa kowace irin ibada ka yi ka ba wa mutum kaza dan da je masa sawa'un sallah ne azumi ne karatun alqur'ani ne sadaka ne aikin hajji ne umra ne zikirin Allah ne subhanahu wata'ala da sauran kowanne mutum zai je masa da izinin Allah na'am na'am wa alaikum salam Raja Allah alhamdulillah. To, ainihin alwala ba ayya na gaba wa alaikum salam wannan da kamar saka waraka to wannan mutum zai iya idan yana so ya sa kwalli na idan ko kuma ya diga zon magani mai ciwo idan mun da take fara saboda wato da maganin da kwalli duka a wannan in ka ta shiga ka yi shi a makogoron ka mm. sai ya wuce cikin ka yana karya azumi mm. a wannan in ka sa kuma zai kai akan idon ne kawai zai shi makogoro wannan ba karya azumi to da ka ne sa maganin sun yi kwakwali ya fara sa da zikiri daga mm. tasirin abun yana zai shiga makogoron ka kuma zai shiga in yana shiga makogoron ka ka da na in ba ya shiga kuma ko da rana za ka iya sa. to na gaba. to a cikin kwana arba'in dawo dawo. ko idan na yi wata biyu eh, sai a dawo. Idan biyu? ne. A yanzu na wata kan to farko dai mun sha bayani yawan kwanakin da jini ya zo su ne ake lissafa da kinka yana yankewa da zawo to ba ruwan gida inda ke zo mu ba ya lissafa da wannan kwanakin ya kwanakin da jini ya zo su za ka lissafa in kin samu kwana a kafin shi ke na jini sarki ma wanda aka sauran jini da ya zo kuma ka ɗauke shi jini cuta ne ba zai hana shi ba da ka zama na ranar da ke ba na da bai zo ba za ka yi ba da shi ne duk ran da bai zo wani wanka yi sallah ki a azumi ran da ya zo kuma ta ki dakata a haka har ki samu kwana a arba'in na wanda jini yake zuwa in kin yi safa kwana arba'in ko a cikin wata biyu ne ko a fiye da wata biyu ne sai kwana arba'in ne in kin yi safa ya gaba in jini ya zo ki kaddara jinin cuta ne ba jinin mutuwa. Ko sai na bincika da ainihin lokacin da ya zo masa ya dauke masa ta haka ta samu kwana a ƙarshe kuma mm, ko bayan wata biyu ya eh. jini ya sake ya dawo ya dawo ta jini ya eh, to wannan kuma ai tazaran jini da mm. su ba in ba wata biyu da kuma ai al'ada ne in dai har aka ne tambayar ya dauke ba an arba'in mm. ya ba wata biyu ne ruwan jini jinin al'ada ne ba jini ba jini biki ba kuma ko da an samu tazaran kwana takwas goma sha biyar duk ana ɗaukar ne al'ada na abin da ya faru. Wa alaikum salam. Wannan ina da tambaya. To. Tambaya na farko akan abin da shafi sallah. Sallah na mana guda uku. Yawwa. To yanzu ne ka ga ba su kafe maka ba ka ga na zuma bai faɗa mana bane sai ɗaya ta fasi. Guda uku? Eh malam tambaya na akan abin da ya shafi mata ne haka sannan mace kan eh, in ta bar sallah za ta banga bayyanawa ne ko kuma za ta dinga boyewa sannan ya zama dole ta bayyana ko kuma ko ba ta bayyana ba ku tamma saboda mala akwai mata da suke cewa cewa sai ka haka sallah ba a kwan saboda irin wannan damar da suke ji Eh. Na ta boya ko kuma su ba ta da haka malam tambaya na biyu kuma akan abin da ya shafi eh, asalin salin ne a cikin mutum lalle a mace eh, lalle eh, lalle ba irin da suke suna yawo da shi maza suna gani suna eh. yawo da shi haka haka yawa malam na kuma shi ne akan mutum za fata ciki takardun fata ko wani abu haka da ke shafi fata to shi iya tambayar ma ba da bai ta farko ma abin da ya danganci fannin mace hmm, za ta bayyana ne ko ba ta bayyana za ta bayyana za ta bayyana mace tana sirranta wanda ake sirranta bayyana suna ta bayyana sai dai bayyana ta karya kai na nabi eh. shi ne abin da mai tsara da nabi da awal ma asu duna rabi da fi jari kan ba za ka bayyana ba ka bayyana amma karya kai na nabi to amma ka ga ne wala shi wadansu ba su je karatu wasu na cuwa-cuwa suna mm. <laughs> ah, a da ka <laughs> amma za ka bayyana yadda wani ka zai kunnen ka ne kawai da shi ka kuma kamar yadda yake dole ne ka bayan ba ta ba ne ai namiji ma ba dole ba ne suna ne ba shi saboda haka wannan shine sunnar sallah ta dinga bayyana ga gudu inda kullum ta zai karfa kwala da inda namiji yake kwana inda za ka karanta kuma da tsaron ta hanyar ta kawai mu an ce kuma sai da kuma zai na ce sai da wasu da kunshi

in ta je wurin mata ɗan uwansa wanda ya halatta su gani in ta je wurin mijinta ya halatta ya gaya amma ka a zo a kan hanya kamar yadda ya faɗa hannaye a waje ana da nuna a maza kenan malam in ta yi kunshin da mijin ta yi da ta ta kama kada ya kasa ba ta koyi ta ta sa ba jari ya yi jari ma zai iya koyi wasu na nuna kan ba wani suna cikin da mm. wanda ta koyi in ta je gidan biki ne ko unguwa ta cire hijabin ta ba ana maza mata su gani ba mata za su gani kamar da mijin ta zai yi. sai tambayar su ta ƙarshe abin da ya damu takalmin fata. Mm. Takalmin fata ya halatta, ba ta kiyar ta kila fatan ba shi ne ke magana. Ba aka je ne magana ta ta, ba za ta ma ce ayyu ma ikami ki duk fata ba. Mm. Duk fatan da aka je ne ta ƙarfi, kuma ba yadda za a yi takalmin fata ba a je ne fatan ba. Mm. Ba na kawo ba damuwa ba ne. Wa alaikum salam. Yawwa suna tare da Muhammad Lawan da na gajin To Malam Muhammad Lawan me ya tambaya ka? ko ga tambaya kamar haka kamar ka san mutum ya yi kamar ba daidai ba in ka gwada maji kuma zai yi wuce in ka ba shi gana da haske ne soya. Mutum ne yana yin ba daidai ba hmm. amma in ka gwada masa zai yi kushi. To ka bar shi kana da haƙƙi koya na kayan yake ko haka ba to to dama shi abin nan al'amur bil ko wa nahy anil munkar to karana mutum wani mun ba na ya to ka ba kaji za ka sauke wajibin ka haka dai to da ka idan ka ga yana yi ka hana shi in bai bari ba ma wannan shi ne ainihin wato eh, ya bane ya rage naka amma kai kan ka kauce jini sai dai in kuna tare da shi kuma kar ka gaji wajen haɗin ciki kar ka jira in ya kauce shi kenan ya ishe ni don yin sannan magana kuma ya ce wani misali yan uwa suna sabon allah da suka hana mu sauke da su ba da suka dinga cin abinci da su suna sama wa suka manta kama ma wani ba zai fi shi ke wannan ta sauka من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه الذي ما كانوا يفعلون الله تعالى أن أن عند بني إسرائيل بتاش أن النبي داود وعيسى بن مريم ورزقهم على نسكين ثم كان في بعض أحد منا أن أيكي نسكي أي حد دون نسكي أي فتحة كانت ترجع من أيكي ناس نعيكي أنا ممنا أيكي فلا كشفهم ولا تعرف حتى تأتوا من هذا الحق أنا sai kun tusa ka musu wajen bin gaskiya to za ka to da aka sauke ba a wadatar wajen kana tare da amma ba ka tare da shi ne kai sauke a cikin nan kama harkokin ka wannan ba an da to da aka za ka shiga wannan nasiha kuma ba ka da haƙƙi mana ba ka da laifi ne matuƙar kayi damun abin kuma ka ne haka to zama bari mu ɗauki waya ta ƙarshe a yau na wa alaikum salam na yi kalam tare su kai bayani da to da a yi aure ya yi irin rantsuwa na kai ka fara ko kuma an yi aure yanzu gashi muna da yara biyu yaran nan kuma shi matsayin zama to kan magana kan da ko ya ce har amma a da ma ai abin da ya auren nan kuma ya kan wato wannan akwai bambanci da wannan kafin a yi aure da kuma ba a yi aure da kuma wannan ba zai suka yi bayani an yi ta sabani wasu sun ce abin da kafara ga zai wani sun suka ce kafara da ne eh. to abin da ya fiye da bihari ko wanda ya hada karrama sun to ba auren ku yana nan ƴaƴan ku kuma na halal ne kama ana bin da hakkin su na kafaran bihari ah. wannan kafara shi ne kawai hajjar kin ji eh, aure na ɗan kaya na halal ne amma ana bin shi baci har yanzu sai ya azumi sittin ko azumi sittin din nan mm, kuma fita ga ɗani ko a jere Allah ya kauta wai to jama'a malam Allah ya saka alkhairi muna tafi da mu kuma insha Allah ku da baki Allah nuna mana lokacin lafiya shirin rabi da minti hudu kuma alfajiri ya kara ba ya canja yau insha Allah ana samun ceto alfajiri hudu da rabi da minti takwas Allah ya tabbatar mana da alkhairi akwai mata wata ta tambaye magana maganin daidaita haila nan dai

كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه فيزول الديجور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور وبه تفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار